d'un programme en rediffusion sur VO. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta ya ce tare da Ibrahim ka Almasi Garba muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau Talata 26 ga watan Yulin 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa ma'aikatar ilmi ta Najeriya ta yi karin haske akan dalilan da ya sa ta ba da umarnin rufe kwalejin gwamnatin tarayya da ke yankin kwali a Abuja. The Honorable Minister of Education, Adamadamu, directed that the uh, federal government college should be uh, shut. Daraktan sadarwa a ma'aikatar ilimin tarayyar Najeriya kenan, Mr. Ben Ben Gon, ke mani karin bayani idan gane da umarnin da gwamnatin Najeriya ta bayar na rufe kwalejin gwamnatin tarayya da ke kwali a nan Abuja. Za kuma ku ji cewa shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron bayan isarsa kasar Kamaru a daren Litinin sun gana da shugaban kasar Paul Biya inda shugabannin biyu suka tattauna akan hanyoyin karfafa alaka tsakanin kasashensu da kuma batun mamayar Rasha akan Ukraine. Ana kuma tafi da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an wuni lafiya ga labaran. Amurka za ta tura wata babbar tawagar diplomasiya zuwa kasar Salaman Island a mako mai zuwa. Bisa jagorancin mataimakiyar sakataren harkokin waje Wendy Sherman da kuma jakadar Amurka Australia Caroline Kennedy. yau talata ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce za a kai wannan ziyarar ce saboda zagaye na tamanin na hidimar tunawa da yakin gwadal canal don kuma jami'an diflomasiyyar su gana da jami'an kasar ta salaman Island saboda a ta bakin ma'aikatar a jaddada muhimmancin dangantakar da ke akwai tsakanin kasashen biyu. Wannan ziyarar na kuma zuwa ne bayan da Amurka da wasu kasashe da dama na yankin Pacific suka bayyana matukar damuwarsu kan yarjejeniyar tsaron da kasar ta salaman Island ta cimma da China a watan Afrilu. wadda wasu da dama ke ganin za ta janyo wani tsere na girke-girken makaman yaƙi a yankin. rundunar sojin ukraine ta ce wasu makamai masu linzami da rasha ta cillo sun dara kan wasu wurare da ke gabar tekun bahar aswad a kasar ukraine harin ya bararraka wurare da dama ciki har da wajejen odessa da kuma kayan aikin tashar jirgin ruwa da ke birnin michael hare-haren sun auku ne 'yan kwanaki bayan da wani harin makami mai linzami da rasha ta kai kan odessa ya janyo kokwanto kan yarjejeniyar da aka cimma ta sake komawa da harkokin jigilar kaya daga yankin zuwa kasashen waje ma'aikatar harkokin tsaron burtaniya ta faɗi yau talata cewa da alamar sojojin rasha na ɗaukar makamai masu linzami na harbo jiragen ruwa da aka girke a wurin a matsayin wata barazana wadda ke hana su kaddamar da farmakin kwato odessa ta wajen amfani da jiragen yakin da suka girke a tekun bahar aswad cikin mako guda kawai da aka samu barkewar covid-19 a kasar micronesia yawan waɗanda suka kamu da ita sun zarce dubu ɗaya zuwa yau dinnan talata wanda hakan ya tayar da hankali a wannan ƙasa ta tsibiri a yankin pacific a makon jiya micronesia ta zama ƙasar da ake ganin ita ce ta ƙarshe a duniya mai yawan mutane dubu ɗari da ta fuskanci barkewar wannan cutar bayan da ta daga ita na tsawon shekaru biyu da rabi sanadiyar kasancewarta a can wani lungu da kuma tsarin tsaron kan iyakarta jami'an kiwon lafiya sun ce cutar tana gaggawar yaduwa ranar litinin an bayyana samun waɗanda suka kamu wajen 140 wanda hakan ya sa adadin masu cutar ya kai 1,261 adadin da ya hada da wasu da aka samu a kan iyaka gabanin barkewar cutar an kai mutane takwas asibiti sannan wani wanda ya dan manyanta ya rasu a cewar jami'an yan majalisar dokokin kasar da dama da manyan jami'an gwamnati sun kamu da cutar ciki har da mataimakin shugaban kasa yosiyo george wanda aka yi jinyarsa a cewar jami'ai sun ce halin da mataimakin shugaban kasar ke ciki na inganta ministan harkokin wajen rasha sargi lavrov ya isa kasar uganda jiya litini wuri na uku da ya da zango a ziyarar afirka da yake yi don karfafa dangantaka da nahiyar da nufin samun goyon baya yayin da rasha ke fuskantar takura daga yammacin duniya saboda mamaye ukraine da ta yi lavrov ya samu tarba a intebi daga takwaran aikinsa na uganda JG odongo a cewar wata mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen rashar babban jami'in diplomasiyyar na rasha zai tattauna yau dinnan talata da shugaban uganda yoweri museveni a cewar kamfanin dillancin labaran rasha tas uganda na ɗaya daga cikin ƙasashen gabashin afirka da dama da ke fama da ƙarancin abinci sanadiyar fari hauhawar farashi sanadiyar yakin da ake yi a ukraine ya kawo cikas ga harkar samar da abinci a yankin A ƙarshe an ci gaba da shari'ar fitacciyar 'yar wasan ƙwallon kwandon nan ta Amurka Britney Greener yau talata a wata kotun Rasha. Grina na fuskantar tuhuma kan mallakar muggan ƙwayoyi wanda shine musabbabin kama ta a filin jirgin saman Moscow a watan Fabrairu. Tun a farko-farkon shari'ar ta amsa cewa an same ta da lofin taba mai man wiwi to amma ta ce ba ta da wata niyya ta aikata wani babban laifi. lauyoyin grina sun gabatar da takardu a wurin shari'ar a matsayin shaidar cewa wata cibiyar lafiya a amurka ta amince grina ta rika amfani da wiwi don rage raɗaɗin wani daɗaɗɗen ciwo ma'aikatar harkokin wajen rasha ta yi watsi da wannan hujjar tana mai cewa dokokin amurka ba sa aiki a rasha da Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar ilmi ta Najeriya ta yi ƙarin haske akan dalilan da ya sa ta bayar da umarnin rufe kwalejin gwamnatin tarayya da ke yankin kwali a Abuja. Ma'aikatar ta ce ministan ilmin Najeriya Malam Adamu ne ya ba da umarnin rufe makarantar don tabbatar da tsare lafiya da rayuwar ɗalibai bayan da wasu 'yan bindiga suka kai hari a wasu yankuna da ke dab da kwalejin. Hassan Maina Kaina, wakilin murya Amurka da ke Abuja, na ɗauke da ƙarin bayani. Uh, the, the minister directed, the Honorable Minister of Education, Adamu Adamu, directed that the uh, federal government college should be uh, Daraktan sadarwa a ma'aikatar ilimin tarayyar Najeriya kenan, Mr. Ben Ben Gon, ke mani karin bayani idan gane da umarnin da gwamnatin Najeriya ta bayar na rufe kwalejin gwamnatin tarayya da ke kwali a nan Abuja. Inda ya ce ministan ilimin Najeriya Malam Adamu Adamu ya ba da umarnin ne biyo bayan aika aikar da wasu 'yan bindiga suka tafka a wasu ƙauyukan da ke dab da kwalejin a wani mataki na kan da garki don tabbatar da tsira lafiya da kuma rayuwar waɗannan ɗalibai. Shi yasa aka ɗau wannan mataki inda aka daɗɗebe ɗaliban tuntuni. Sai dai kuma ɗaliban da ke ajin ƙarshe da a halin yanzu suke rubuta jarabawar neko amma su wani tanaji na musamman na yadda za su kammala zana jarabawar tasu to koyaushe ne ake sa ran za a buɗe wannan kwaleji muna sa ido kan yanayin tsaro da zaran al'amura sun inganta za a buɗe wannan kwaleji to menene kuma matsayin sauran kwalejojin da ke sauran sassan najeriya ai su ba sa fuskantar barazanar tsaro amma duk da haka ministan ilimin eh, ya umarci shugabannin kwalejojin su sa ido sosai sannan kuma su haɗa kai da sauran jami'an tsaro da ke yankunan su domin tabbatar da an ƙara ƙarfafa tsaro a waɗannan kwalejoji. The school will reopen. So uh, they are not particularly under uh, uh, security, any security threat. Uh, but again, like I said, we need to be proactive. So the minister has directed all principals of Unity colleges. We're looking at 110 of them across the country uh, to liaise with relevant security agencies uh, in their jurisdictions within their domain uh, to beef up security so that uh, we forestall any uh, eventuality. A baya dai kwamishinan 'yan sandan birnin Abuja, Mr. Sunday Babaji, ya tabbatar wa mazauna birnin cewar Abuja tana cikin zaman lafiya kuma a matsayin su na jami'an tsaro za su yi duk mai yiwuwa don tabbatar da kare dukiya da rayukan jama'a. Amma duk matakai da ya kamata mu ɗauka muna kan ɗauka game da haɗin kai tare da duk sauran jami'an tsaro. na soja na air force na navy na civil defense na farin kaya dss duk kanmu a haɗe muna so mu tabbatar wa mutane cewa insha Allah wannan abun bai faru ba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Madalla, a gaida Hassan mai na kaina da wannan rahoton. To shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron bayan isarsa kasar Kamaru a daren Litinin ya gana da shugaban kasar Paul Biya inda shugabannin biyu suka tattauna akan hanyoyin karfafa alaka tsakanin kasashensu da kuma matsalolin da mamayar Rasha akan Ukraine ta haifar. Bayan ganawarsu ne shugabannin biyu suka yi ƙarin haske kan batutuwa da suka tattauna a wani taro na manema labarai. Na manema labarai, wakilin muryar Amurka da ke birnin Yawunde, Muhammad Ladan, ya halarci taron ya kuma aiko mana da rahoton. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya isa kasar Kamaru a daren Litini da misalin karfe goma sha ɗaya agogon Yawunde kamar yadda muka sanar a ƙarshen mako da ya gabata. bayan ganawar kai tsaye da shugaban ƙasar kamaru fulbiya shugabannin biyu sun yi ƙarin haske kan batutuwan da suka tattauna a taron manema labarai daga cikin abubuwan da suka tattauna a kai akwai alaƙa ta fannin siyasa cinikayya she kuma tsaro sai dai manema labarai sun nemi ƙarin bayani kan yadda faransa da ƙasashen turai suka nuna bambancin taimako ko rashin adalci tsakanin yakin rasha da ukraine da sauran tashin hankula da akan samu a nahiyar afirka emmanuel macron ya ce On dit souvent quand j'écoute euh, ou je lis beaucoup. Abin sani a nan shine dole ne a baiwa komai sunansa yadda ya kamata. Euh, Wannan yaƙi Rasha ce ta tsokano ta. Ukraine kuma ƙasa ce da take da yarjejeniya da alaƙa mai ƙarfi da ƙasashen Turai. Shi yasa muka taimaka mata da makamai da kuma kudade masu yawa. Mun bi duk waɗansu hanyoyi da ya kamata a bi domin kiyaye wannan yaƙi. Ni da kaina kuna sani na je Moscow, na gana da Vladimir Putin amma ban yi nasara ba. Dangane da ƙasashen Afirka kuma musamman Mali, shugabannin Mali ne suka nemi mu taimaka musu wajen yaƙi da 'yan bindiga a shekarar 2013 faransa ta nuna iya kokarinta inda sojojinta da yawa suka rasa rayukansu don haka kadan ma da rashin adalci da kuka gani to kusan cewa waɗanda suke rike da karagan mulki yanzu a mali su ne suka janyo wannan la france est le pays qui s'est le plus engagé pour des états africains à leur demande et pour leur sécurité shugabannin biyu sun amince da dole ne a yi komai domin a gaggauta tsagaita yaƙi wannan ta hanyar sulhu da tattaunawa. Folbiya kuma 'yan jarida sun fi mayar da hankali kan jimawarsa a mulki sama da shekaru arba'in. Mai shekara 89 a duniya bai cire tsammanin ci gaba a karagan mulki ba. Cameroun est dirigé conformément à sa constitution. kamar yadda kuka sani kamaru ƙasa ce da take amfani da kundin tsarin mulkinta kundin kuma a yanzu ya bani damar zama a mulki na tsawon shekara bakwai don haka sai ku yi lissafi a shekaru bakwai kadan aka cire uku ko hudu nawa ne ya rage ina nufin kadan na kai wannan wa'adin zan ba ku amsar tambayar ku na sani ko zan sake hawa ƙaragen mulki ko kuwa zan koma ƙauye na huta. Dangane da yakin Ukraine, shugaban Kamaru ya ƙaurace wa yin Allah wadai da Rasha yana mai tabbatar da haƙƙin rashin tsoma baki wanda ke nuna tsarin diflomasiyyar ƙasarsa. A nasa ɓangaren shugaban Faransa Emmanuel Macron ya bayyana damuwarsa game da ci gaban tasirin rasha a jamhuriyar afirka ta tsakiya da kuma mali inda ya yi tir da hanyar da ake yi na kame albarkatun ƙasa domin samun tallafin tsaro ga raunannan siyasa ko gwamnatocin mulkin soja muhammad bashir ladan na muryar amurka daga yawunde a ƙasar kamaru an gaishe ka muhammad bashir ladan To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana daga Najeriya akan korafin mutanen yankin arewacin jihar Kwara da suka ce gwamnatin jihar ta basu a baya wajen samar da ababen more rayuwa. Jihar kwara Najeriya mai yankunan ƙananan hukumomi goma sha shida tare da yankuna uku a siyasance wato kwara ta kudu a yankin Ofa sai kwara ta tsakiya da ta kunshi yankin birnin Ilorin babban birnin jihar, sannan da kwara ta arewa wato yankin lafiya gi da akasarinsu 'yan kabilar Nufawa ne. Yankin da a yanzu haka suke ganin an bar su a baya wajen samar da ababen more rayuwa a siyasance. Akan haka ne ma al'ummar masarautar lafiya gin suka buƙaci gwamnatin jihar Kwaran da ta yi ƙoƙarin samar da ababen ci gaban al'umma a wannan masarauta da yake zantawa da murya Amurka albarkacin bikin cika shekara ɗaya da naɗa sabon sarkin lafiya gin mai daraja ta ɗaya alhaji Muhammadu Kudu Kawo. Galadiman lafiya gin kuma shugaban ƙungiyar ci gaban yankin Alhaji Abubakar Yaya Isa ya ce an bar su a baya matuƙa kuma suna buƙatar a kawo masu ɗauki wajen samar da wasu ababe na ci gaban yankin kamar yadda ya yi ƙarin bayani. We still have one or two things, a number of areas that still want the government to kind of give us its intervention. The township stadium in Lafayette, right now in the area of judiciary, like all the courts in Lafayette are not functioning. The, the structures are not good. And that is why the personnel in the judiciary find it difficult to even settle down in Lafayette. There are instances when they come all the way to Loring to sit down over cases this we want I want the state government to come come and sort of consider us in this area. Ya ce har yanzu muna da abu ɗaya zuwa biyu da muke son gwamnati ta kawo mana ɗauki kamar gyara babban filin wasa na garin lafiya gi kuma a yanzu haka bangaren ma'aikatar shari'a yana buƙatar kulawa domin kuwa dukkanin kotunan da ke lafiya gi ba su aiki saboda rashin kyawun kotunan shi ya sa ma a yanzu haka ma'aikatan shari'ar ba su zama a lafiya gi sai dai su tafi ilori su yi zaman shari'a lamarin da babu daɗi matuƙa a saboda haka muna son gwamnati ta dubi wannan al'amari. To shi ma dai talban lafiya gin Alhaji Saluhu Yaman suleiman ga abin da yake cewa akan wannan al'amari. Abun takaici shi ne da wannan girman da kasan da yake da wannan arziki na kasan da ake da shi wallahi gwamnati bai kula da wurin ba da ya kamata idan ka bi ku samu abubuwan more rayuwa ba kamar da ya kamata mun gode Allah abin da ya samu amma kuma ya kamata ce ya fi haka ne abin more rayuwa wutan lantarki hanya makarantu asibitoci ba za ce babu ba amma idan ka duba girman kasan da yawan al'umma ya kamata a ce ya fi haka abin da muke cewa kenan amma ina ne matsalar matsalar da yawa ko kuma za a ce matsalolin suna da yawa na farko za mu ce wakili ma da muke da shi a siyasa gaskiya bai isa ba misali ne gaya ma masarautar lafiya guda ne a masarautu guda uku duk first class darja na daya a ido local government kuma gaba ɗayansu su uku nan wakili ɗaya suke da shi a house of assembly da eh, majalisar jihar mutum ɗaya shi da zai warki lafiya da tsarage da tsonga to wannan ɗaya kenan Alhaji Abubakar Muhammad Bello shine tafi da lafiya gi ya ce ba su da abin yi sai dai ƙara roƙon gwamnati akan matsalolin da suke fama da shi. Muna kira ga gwamnatin kwara su dan kara mu gyaran kasa mun gode masu abubuwa da suka yi daga baya zuwa yanzu muna fata yawa gwamnati su don kara mu gyaran kasa akwai hanyoyi da yawa da ya kamata su gyara mu banda wannan makarantunmu eh, muna da ɗalibai da yawa muna son gwamnati su kara mu makaranta a nan arewacin kwara a lafiya gine kawai muke da tashar institution na gaba da secondary wato college of education technical lafiya gi to mun gode ma gwamnan kwara malam abdulrahman abdulrazak shi ne ya ba da kudi da aka yi accreditation na courses a makarantar amma duk da haka akwai abubuwa da yawa da ya kamata yi a makarantar muna kai kokanmu zuwa mai girma gwamnan kwara idan duba makarantan, akwai ayyuka da yawa da ya kamata su yi lala a karasa da aiki ma'aikatan lafiya kula da lafiya muna bukatan liktoci da nurses to sai dai gwamnatin jihar kwaran ta ce bata bar yankin lafiya gin a baya ba babban mai taimakawa gwamnan jihar kwaran akan ci gaban matasan jihar barista aliyu alhassan ga abin da yake cewa tun da gwamnatin nan ta zo ta mai da hankali wurin ayyuka na samar da ci gaba a duka bangarorin jihar. dama jihar kwara ta rabu kashi uku ne akwai ta arewa akwai ta tsakiya sannan akwai ta kudu ah, ni daga lafiya gini ce mu muke kwara ta arewa gaskiya mutanenmu ah, tun da dai ake gwamnati tun na 1999 da aka dawo gwamnatin fara kula mun gan bambanci sosai a cikin inda gwamnatin take gudanar da ayyukanta can da ayyukan ci gaba yawanci za ka gan cikin garin ilori ake barin su amma tun wannan gwamna ya zo tabbana tabbatar da cewa duk za a ba da ayyuka komi sai ya tabbatar cewa kowane bangaren jiha akwai abu mai muhimmanci wanda aka sa zan baka misali akwai hanya wanda yake tun da gwamnatin nan ta zo ba hanyar da ya kai ta tsawo kilomita 33 ne wanda ya bada a awardin contract ɗinta don can da an sha bayarwa a bayar ba za a aiki ba a bayar ba za a aiki ba tun da ya zo ya sa hannu ya biya yan kwangila aiki suka gama aikin nan yau ba wai ina gaya ma cewa an fara wai ana kan aiki ba an fara an gama abin da ya fama daga garin da ake ce ma ilesha baruba zuwa gwanara a arewacin garin kwara wannan aiki ne wanda yake ta ci sama da naira biliyan ɗaya da wani abu akwai campus na kwara state university wanda aka yi a kwara north a wani gari can baruti local government ana ce mata ilesha baruba yanzu gwamna ya riga ya sa hannu ya ba da kwangila ana nan ana aiki tun da aka samar da kwara state university aka kiretin wannan campus amma ba komi kawai daji ne kawai aka bari dajin Allah hmm. tun da yazo yasa aka fara wannan aikin sannan uh, uh, mun yi magana da wasu mutanen garinka lafiya gi na'am sun ce tabbas an dan samu wasu ayyuka amma idan aka lura da yadda garin tsohon gari ne tun tala-tala an san shi da tarihi uh, ci gaban da ya kamata a ce an samu ya kamata ya fi haka me zaka ce game da irin wayannan bayanai haka eh wannan gaskiya ne ci gaba ba mu ci gaba inda muke so ba amma kuma tunda wannan gwamnatin ta zo ta mai da hankali wurin tabbatar da cewa ana muna ayyuka wanda zai kawo ci gaba saboda mun kwashe shekara da shekaru ba abin da ake yi misali wancan gwamnatin da ta wuce shekara takwas da ta yi gwamnati ma da take kafin ta shekara goma sha shida ke maka magana ba wani abun kirki wanda zai iya zaka iya nunawa sai da wannan gwamnatin ta zo misali wannan kasuwar da nake maka magana kasuwa ce wanda take karkashin masarautar lafiya gi Mm. naira miliyan ɗari biyar aka bayar a gina ta a bunƙasa ta da gwamnatin nan ta zo kai college of education ma da take nan ma'aikatanta ma sun daina zuwa sai da gwamnan nan ya zo ya clearing duka su suka da ake biyan su yasa aka yi mata accreditation wannan korafi na mutanen yankin arewacin kwarar dai na zuwa ne a daidai lokacin da gwamna abdulrazak wanda ɗan yankin kwara ta tsakiya ne ke fafutukar ganin ya samu wa'adi na biyu a babban zaben shekara ta 2023 a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Ilori a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari to yanzu kuma sai labaran wasanni daga Nijar. Wasanni a takaice. Za mu so mu labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar da 'yan kasar nan mai suna Amina Sani da ke halartar tseren gudu na duniya a Ejen a jihar Oregon a kasar Amurka ta taho ta hudu a tseren mita 200 a karshen makon da ya gabata. gaba ne haka shugaban kasar ta jamhuriyar Nijar ne da kansa cewa da basu Muhammad ya kira 'yar tseren domin ƙara mata guzari da tokarar da ita domin ta kara jin ƙwarin gwiwa kamar yadda za ku ji. Amina kina lafiya in ji shugaban kasar ina fatan za mu ji labari mai daɗin gaske a ƙarshen wannan sukuwar taki. Amina Sani ta amsa da cewa insha Allah shugaban ƙasa. shugaban kasar ya ce mata lalle a tsiranta na mita 200 a semifinal ta danyi jinkiri wajen zabura amma daga baya ta motsa sosai Merci beaucoup Amina et bonne chance. Merci beaucoup Monsieur le Président. Wannan dai shine karo na farko da Amina Saini da ke rike da kamben tseren mita 200 na nahiyar Afirka ta halarci tsere na duniya kuma matsayi na hudu da ta samu bayan 'yan kasar jama'ika su biyu da ke rike da kamben duniya na ɗaya da na biyu cewa da Sherika Jackson da Shelly Ann sai ta uku ita ce 'yar Birtaniya Dina Ashar Smith yayin da Amina Saini ta jamhuriyar Nijar ta taho ta hudu wannan kuma ana ganin zai kara mata karfin gwiwa a tsere na gaba da za ta shiga na duniya idan allahu ya yarda a yau ne a wasannin kwallon kafa nahiyar turai na mata da ke wakana yanzu haka kasar ingila a ke can ana karawa a wasan kusa da na ƙarshe tsakanin mai musafkin baƙi cewa da birtaniya da kasar sweden yayin da a gobe laraba idan allahu ya kai mu za a karawa a wasan kusa da na ƙarshe na biyu tsakanin kasar faransa da kasar jamus a yau ne ita ku kungiyar kwallon kafa ta bayar munich ta kasar alemanya ko jamus ta bada sanarwar sayan matashi matashin nan ɗan ƙasar Faransa da ke buga club din Ren wanda zai buga mata ƙwallon ƙafa har tsawon shekaru biyar a nan gaba cewa da Matis matashi ɗan shekaru goma sha bakwai a duniya da ya buga wasanni goma na League One ta ƙasar Faransa a kakar wasannin da ta gabata yayin da ya kasance zakaran turai tare da ƙasar Faransa na 'yan wasa 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai na nahiyar turai a bana. Kulab din na Bayern Munich ya kashe tsabar kuɗi har euro miliyan 28 da jika 500 kwatankwacin sefa biliyan 18 da miliyan 659 da jika 235 yau talata ne kungiyoyin kwallon kafa na kasar birtaniya suka zaɓi alison britain yar shekaru 57 da haihuwa a matsayin shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar ingila wannan kuma shine karo na farko a kasar ingila a tarihin kwallon kafa aka zaɓi wata mace wadda za ta shagoranci harkokin kwallon kafa na kasar birtaniya ita dai alison britain ta gadi gary hoffman wanda guguwar sayar da kungiyar kwallon kafa ta newcastle a shekarar ta gabata ga masu hannun jari 'yan kasar saudi arabia ta rutsa da shi a watan novemba da ya gabata zuwa yanzu dai peter mccormick ne ke rike da rikon kwaryar kungiyar kwallon kafa ta kasar birtaniya ita kuma alison britain za ta kama ragama aiki ne a farkon shekara ta 2023 haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar madalla masu sauraro yanzu sai labarai a takaice tobinta binta wasu makamai masu linzami da rasha ta cillo sun dira kan wasu wurare da ke gabar tekun bahar aswad a kasar ukraine amurka za ta tura wata babbar tawagar diplomasiya zuwa kasar salaman island a mako mai zuwa bisa jagorancin mataimakiyar sakataren harkokin waje windy shaman da kuma jakadiyar amurka australia caroline kennedy yau talata ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce za a kai wannan ziyarar ce saboda zagaye na tamanin na hidimar tunawa da yakin gwadal canal don kuma jami'an diflomasiyyar su gana da jami'an kasar ta salaman island saboda a ta bakin ma'aikatar a jaddada muhimmancin dangantakar da ke akwai tsakanin kasashen biyu wannan ziyarar na kuma zuwa ne bayan da amurka da wasu kasashe da dama na yankin pacific suka bayyana matukar damuwarsu kan yarjejeniyar tsaron da kasar ta salaman island ta cimma da china a watan afrilu A cikin mako guda kawai da aka samu barkewar covid-19 a kasar micronesia yawan waɗanda suka kamu da ita sun zarce dubu ɗaya zuwa yau ɗinnan talata wanda hakan ya tayar da hankali a wannan ƙasa ta tsibiri a yankin pacific a makon jiya micronesia ta zama kasar da ake ganin ita ce ta ƙarshe a duniya mai yawan mutane dubu ɗari da ta fuskanci barkewar wannan cutar bayan da ta barranta daga ita na tsawon shekaru biyu da rabi sanadiyar kasancewarta a can wani lungu da kuma tsarin tsaron kan iyakarta an kai mutane takwas asibiti sannan wani wanda ya ɗan manyanta ya rasu a cewar jami'an 'yan majalisar dokokin kasar da dama da manyan jami'an gwamnati sun kamu da cutar ciki har da mataimakin shugaban kasa yosiyo george wanda aka yi jinyarsa a cewar jami'ai sun ce halin da mataimakin shugaban kasar ke ciki na inganta to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya ce ni gabatarwa da kuma Julie Leathers Gresham ta tafa da umarni da injiniyan mu na yau in ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri mu kwana lafiya ma